والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بقوي كواتر رجب hijiran manzo sallallahu alaihi sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da sha hudu ga watan march shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi babu tawil qaulihi ta'ala min ba'di wasiyati yuswa biha aw dayn na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babu tawil qaulillahi ta'ala babun tawilin maganan Allah subhanahu wa ta'ala min ba'di wasiyyati yusi biha aw dayn inda Allah ke cewa min ba'di wasiyyati yusi biha bayan wasiya wanda wanda shi mai wasiyan ke yin wasiya da ita ko kuma bashi an gane bayan wasiya wanda mutum ke yin wasiya da ita kuma bayan bashi نعم ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية wato ana ambatawa bisigatit tamrid wato ya zo da ainihin wato siga na mabaniyul majhul an gane ko ana ambatawa cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci da bashi a ƙabalar wasiya kafin wasiya kun fahimci wannan aiki kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hukunci a fara biyan bashi tukuna kafin mutum yayi wasiya ko da mutum yi wasiya cewa a ciri kaza a ba kaza ko a ciri kaza a gina masallaci eh, to kuma sai ya zama to ana bin sa bashi to ana so a fara biyan bashin tukuna a sa'annan a zartar da wannan wasiya din na'am wa qawlihi azza wa jal da kuma inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha lalle Allah subhanahu wata'ala yana umurtan ku ku bayar da amana zuwa ga ahalinta fa daula manati a haƙƙu min taqawwil wasiya wato bayar da amana shi ya fi cancanta fiye da taɗawu'i na wasiya abin da yake nufi a nan wajen wato idan ana bin mutum bashi amana ne ko baka ba kafin mutum ya rasu dole ne ya gaya wa magadansa cewa wane yana bi na bashi lalle a biya wannan bashin to wannan ya fi alkhairi fiye da ainihin taɗawu'i na wasiya gane shi wasiya taɗawu'i ne ganin dama ne ba dole bane in yi wasiya ba dole bane in ina da dukiya ce to a ciri dukiya na a gina masallaci ko a ciri dukiya na a gina ainihin asibiti na musulunci ko a ciri dukiya na a yi kaza da shi la wannan wannan ainihin dawo ne alkhairi ne kawai ba dole bane ku fahimci wannan amma biyan bashi ba to da a biya wa mutum bashi da a yi masa dawo wanne fa alkhairi to shine abin da suke magana a nan wajen cewa gara a fara biyan bashin mutum ya fi alkhairi fiye da ainihin taɗauki na wasiya na'am wa Nabiyu sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la sadaqata illa an dhahri ghina babu sadaka sai bayan wadata wato zahirin hadisin yana nuna kada mutum yayi sadaka sai bayan ya wadatu na ba lura idan ya zamanto mutum wato gidansa bai bar kudin cefane ba ga yara ba su da lafiya bai bar kudin ainihin magani ba ga maganan kudin haya bai bari ba sai kuma ya zo yana yin sadaka ya kyauta? kuma wannan bai kyauta wa misali. saboda haka in har ana binka kuɗin haya ko kuma ana binka kuɗin cefane to kuɗin cefane shi ya fi cancanta ka yi fiye da sadaka an gano wannan ko to saboda haka shine ake magana nan wajen cewa wato sadaka la sadaqata illa an zo har ginan babu sadaka sai bayan wadata ku fahimci wannan nan ba ana nufin sai mutum ya zama to multi billionaire kafin yi sadaka ba ba abin da ake nufi kenan ba kada mutum ya yi kuskuren fahimta akan haka wato abin da ake nufi da wadatuwa a nan wajen mutum ya san kuɗin cefanen da yake yi a gida ɗaukan nauyi ila a kullum yana yana kashe ainihin dubu ɗaya a gidansa to sai ya zamanto yana da dubu ɗaya ɗari biyar ko kaga a nan wajen a in ya fitar da kuɗin cefanen kuɗin ɗaukar nauyin gidansa dubu ɗaya wani abu zai ragu ko kaga anan wajen ya wadatu da sauran abin da ya ragu wato ba dole bane ya ajiye shi tunda yanzu ya riga ya mallaki abin da zai iya ɗaukar nauyin gidansa da shi a nan wajen yanzu an bashi dama ya yi sadaka a cikin wannan ɗari biyar ɗin da ya rage zai iya ciran wani abu ya yi sadaka da shi shine ma'ana inda masu sadaka an zo hari ginin wato sadaka ana yin shi ne bayan wadata ku fahimci wannan ko sannan akwai wani hadisi da annabi ke cewa sallallahu alaihi wasallam afdalu sadaka tudul muqil fiyayyen sadaka shine wato kokarin nan na mai karancin dukiya kokarin mai karancin dukiya bai da dukiya mai yawa amma kuma yana da kokarin kiran kuɗi ya bayar sadaka fi sabilillah to za mu iya cewa wannan hadisin ya yi karo da wancan eh wancan hadisin da ya ce sadaka ana yin shi ne an zuhari ginan ko ala zuhari ginan da kuma wannan mai cewa wato fiyayyen sadaka shine juhudul mukil kokarin mai ƙarancin dukiya yaya ya za mu yi jam'i tsakaninsu to shi wancan hadisin suke cewa an zo har ginin shine wanda na yi bayani yanzu zai iya yiwa mutum bai da kuɗi da yawa amma kuma yana iya mallakan kuɗin da zai ɗan wadace shi ya biya bukatunsa ba shi da gidaje ba shi da motoci amma kullum yana iya mallakan kuɗin da zai ce bare wani abu ya ragu kaga wannan shine ala har ginin sannan kuma gashi kuma mai karancin dukiya ne amma yana da ƙoƙarin badawa ko yawwa na'am wa qala ibn abbas la yusi al-abdu illa bi izni ahli wato abdullahi bin abbas ya ce bawa baya yin wasiya sai da izinin iyayen gidansa bawa idan idan bawa bawa ko da ya mallaki dukiya yanzu a hannunsa ba shi da ikon da zai yi wasiya da wannan dukiya sai idan mai gidansa ya ba shi izinin ya yi wasiya ɗin saboda bawa ko da ya mallaki dukiya mai gidan na iya kwacewa to bawa yana iya yin mugunta misali idan baya son mai gidansa ya mallaki dukiyan sai ya wasiya da dukiyar domin ya rage wa mai gidan kuɗin da zai samu a wajen shi shi yasa bawa in zai yi wasiya ya zamanto da izinin wato iyayen gidansa an gane wannan ko nan ba ana nufin wai wato bawa wato bawan Allah kada yayi wasiya ba sai da izinin ƴaƴan shi ko matan shi ko iyayen sala shi bawan Allah inda yana da dukiya wato Allah subhanahu wata'ala ya ba shi iko akan sulusun dukiyarsa sulusun dukiya zaka iya yin wasiya a cikin shi ba mai iya hana ka na'am wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amince Allah tsara tabbata a gare shi ya ce al'abdu ra'in fi mali sayyidi shi bawa mai kiwo ne a cikin dukiyan shugabansa kun gani wato sai aka kira dukiyan da bawa ya mallaka sai aka kira shi dukiyan mai gidansa an gane ko ba zalunci bane idan mai gidan ya kwace dukiyan duka shi yasa sai aka jingina wannan dukiya zuwa ga mai gidan shine abin da bukhari ke nufi a nan wajen an gane ko kuma mu dauke shi ala zahiri mai gidansa ya sanya shi kulawa da dukiyarsa kamar mai gidan ya buɗe shago ya sanya bawan ya dinga kula mai da wannan shago din kaga anan wajen wannan shago ya zama to amana ga shi wannan bawa din idan har ya ciro wani abu ba tare da sanin mai gidansa ba ko ya zalunci mai gidan gobe kiyama Allah zai tambaye shi yawwa na'am حدثنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن هزام رضي الله عنه قال شوى لله حكيم بن هزام الله يقارى مسا يدايا شيء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني wato na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tambaye shi me fatawa me ya tambaye annabi ya tambaye shi fatawa ya tambaye shi me dukiya an gane ko wato sa'altuhu Almana na tambayi manzon Allah dukiya fa a tsani sai ya bani umma sa'altuhu fa atani sannan sai na ƙara roƙon shi dukiyan sai annabi ya ƙara bani umma qala sannan daga baya sai annabi ya ce mun sallallahu alaihi wasallam ya hakimu inna hadha al-mal qadirun hulun yace ya hakim inna hadha al-mal qadirun hulun yace ya kai hakim lalle wannan dukiya kore ne ko mai dadin ci dukiyan nan kore ne mai dadin ci wato ma'ana dukiya abu ne mai ban sha'awa yanda ka san kore abu ne mai ban sha'awa an gane ku in kaga in kaga gona lublub misali yayi kore misali zaka gonan yana baka sha'awa to shine sai manzo Allah ya kamanta dukiya da abin da yake kore bi mana abin sha'awa kuma mai dadin ci na'am faman akhadahu bi sakhawati nafsin burika lahu fi duk wanda ya karbi wannan dukiya da ainihin saukin rai za a sanya mishi albarka a cikin wannan dukiya din bi ma'ana mai ma'anan saukin rai a nan wajen bi ma'ana ya karɓi dukiyan ba tare da ya sanya ido ba ba tare da yana leƙe a bashi ba in an ce wata nafsi shi ne kawai mutum yana zaune bai yi tunanin za a bashi kuɗi ba kawai a bashi to irin wannan kaga ya karɓi dukiyan ba tare da ya san za a bashi ba to duk mutumin da ya karɓi dukiyan nan da ainihin sauƙin rai bai san za a bashi ba aka bashi za a sanya mai albarka ga wannan dukiya ɗin an gane wannan ko na kama annabi yana mai ishara cewa babu kyau wannan roƙon da kake yi ka zo ka roƙe ni na baka ka ƙara roƙo na na baka an gane nan da manzon Allah bai taka mishi birki ba ba da zai ci gaba da wannan roƙon ne tunda ya ji daɗin yana ta roƙo ana bashi to shi yasa sai manzon Allah ya dan taka mishi birki yi masa nasiha na'am ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه duk wanda ya karɓi wannan dukiya ɗin da ainihin leƙe na rai yana leƙe bi ma'ana ya sa rai dama a bashi an gano wanda ai kamar ba na mantawa akwai wani bawan Allah da aka taɓa bani labari wato cewa duk shekara wani alhaji na bashi zakka duk shekara to duk shekarar nan yana nan yana jiran wannan zakan an gane ko to wata rana sai zaman to ya sa rana ya sa wa ishi rana zai aurar da ita to sai ya sanya ranar daidai da lokacin da ake bashi zakka domin yana so ya amfani da wannan dukiyar da ake bashi na zakkan wato ya yi mata hidima da shi to wallahi Allah cikin ikonsa wannan mai bashi zakka sai ya yi tunani a wannan shekaran cewa na daɗe ina taimakon wani ina bashi zakka ai ya kamata ya haƙura wannan shekara akwai mabukata da yawa kawai wannan shekara sai ya juya sai ya je ba wani wannan bawan Allah yana jira yana jiran zakka ya ji shiru sati ɗaya sati biyu sai kawai rashin lafiya ya kama shi ya san alhaji ya juya to kaga irin wannan idan mutum ya sa rai akan dukiyar wani an gane ko to wannan dukiya ba zai masa albarka ba an gane in ya zamanto wato kai baka roƙon kowa ko baka sa rai akan dukiyar mutane in sun baka zai ma albarka amma ya zan burin ka roƙo to ba za ka zaga dukiya kana samu amma kuma kai kanka in an tambaye ka me kake da dukiyar sai ka rasa kai ka ce dukiyar kamar ana sanya ainihin wuta ne ana kona shi an fahimce ni ko na'am Ah, wa kana kallazi ya'kulu wala yashba sai ya zamanto kaman wanda yake cin abinci baya koshi kaga ba albarka kenan ga tuwo an sa mai katon balmala wanda in wannan ya ci zai koshi wannan ya ci zai koshi amma shi ya ci baya koshi to wannan shine misalin mutumin da yake sanya ido ga dukiyar mutane wal yadu al-ulya khayrun min al-yadi as-sufla wato hannu na kololuwa hannun sama ya fi alkhairi fiye da hannun ƙasa bi ma'ana hannun hannun ungo ya fi hannun bani mutumin da kullum zai ringa mutumin da kullum kawai hannun shi na ƙasa sai wannan ya miƙa mai kalla ya yi ce wanda ya fi sama ka gani mutumin da yake baka a kullum hannun shi na sama kai kuma hannunka na ƙasa an gane to ne sai manzo Allah ke cewa hannun nan na sama ya fi alkhairi fiye da hannun nan na ƙasa idan mutumin da yake ba da kyauta kullum ya fi alkhairi fiye da mai karba an gane to yanzu a nan wajen mutumin da yake ba da kyauta ko wanda yake ba da sadaka malamai sun yi gwajin fahimta wanda yake ba da kyauta kaga shi kyauta da aka baka ba ka sa rai bane kawai sai aka baka ko amma shi sadaka dama kana roƙo ne a baka sadaka malamai sun sanya wannan hadisi akan sadaka wanda za ka roƙa to in ka roƙi mutum sannan ya baka to wannan mutumin da ka roƙa ya fi ka daraja za a ganin gaba kana jin kunyansa za a ganin gaba kana jin nauyinsa zai iya aikata duk abin da ya ga dama sai ka ce saboda kana cin arzikinsa ba za ka iya masa magana ba an gane ko kenan roƙo nau'i ne na kaskanci a ce ɗan adam yana roƙon wani mutum nau'i ne na kaskanci babu kyau to a nan wajen za mu sanya har da roƙon iyaye mutum ya roƙi mahaifi ya masa wani abu ko ka roƙi ɗan uwanka ya maka wani abu laifi ne wannan ba laifi ba ne amma kuma duk da haka shi ne sama da kai dama mahaifi yana sama da kai in ka roke shi kaga ya ƙara hawa samanka da kyau haka ne ko yauwa malamai sun ce kyauta daga ciki mutumin da yake kyauta ba lalle bane ya zamanto ya fi wanda ake ba kyauta Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana karban kyauta amma baya karban sadaka yanzu aka ce kenan hannun da ya miƙa ma annabi kyauta ya fi annabi daraja kenan bai ba ku fahimci wannan ko to haka wajen kyauta ba a cewa yadul uliya khairu min al yadis sufla amma a wajen sadaka ne wanda dama mutum maroki ne yana roko ya riga ya wulakantar da kanshi to anan wajen mutumin da yake zuwa neman kuɗi a wajen wani to wanda yake baka ya fi ka alkhairi saboda shi yana baka ne kai amsa kake yi na'am a qala hakim sai hakim yake cewa fa qultu ya rasulullah wallazi ba'athaka bil haqq sai nace ya rasulullah na rantse da Allah wanda ya aiko ka da gaskiya la arzaw ahadan ba'daka shay'a ba zan ƙara tauye wani mutum bayan ka ba tunda kai wannan magana ya rasulullah daga yau ba zan ƙara yadda in tauye wani mutum ba idan ka jokar ka mutum da yana yana da dubu goma sai ka roƙe shi ya baka dubu ɗaya ka tauye shi ko to daga yau ya rantsa tun da annabi ya mishi wannan nasiha ba zai ƙara roƙon wani mutum ba hatta ufarika duniya har sai na rabu da duniya kaga irin wayannan su ne masu jin nasiha kuma su yi aiki da shi to da ce za mu yi aiki da wannan da mun zama to masu daraja cikin al'umma ah. gane har sai mutum ma ya ringa sha'awa ya baka ma Allah ya ji kamala ba gumi daga masu kuɗi manya-manya har sha'awa suke ga ya amshi kuɗinsu an gane wannan ko saboda baya nema baya roƙo ba ruwan shi da abin da ka mallaka to idan ya zama to mutum zaga ko da mutum ne misalin in ya zo gidanka ka bashi abinci ya ce ya gode ya ƙara zuwa ya gode ka ce wai kai kullum an baka baka amsa za ka yi sha'awa ya ɗan amsa wata rana amma mutumin da zai zo gidan ce da Allah wannan ina son wannan ka ce ɗauka sai sun kuma wancan kuma ya ce yana so to wata ran sai ka ka sami shi magana cewa wani jinan ni ma ba na san na san nauyin kuɗi da kuɗi nake sayan wa'annan abubuwan an gane wannan ko amma mutumin da baya roƙon ka zaka yi sha'awar ma a ce ka bashi shi ko mai roƙo kana ganin shi ranka zai ɓaci an gane wannan ko shi yasa malama kuma Allah ya ji kansa idan ya kai ziyara gidajen masu kuɗi ba sa tunanin cewa ya zo neman wani abu ne yana sallama za su ce to ba malam fakila na yi laifi ne ya zo min da tsiya sai ga mutum yana tsoro za ga nan take ya fito ce a maka Allah ba dai laifi dai ba saboda ya san malam ba zai ce to da Allah na zo wajenka, gidana gida na ba ce bane kaza kaza ka dan taimaka min da kaza to irin wayannan sai a ce to ka jira abin da aka maka Allah ka sa hannu ga fiye nan ka sa hannu a saka a cikin layi wannan da ke sai ya sa malam cikin layi shi ma ce to ya shiga cikin layi mutane 20 ne ya zama na 21 kuma mai gida ba yanzu zai fito ba sai nan da karfe 12 kaga nan wajen an wulakanta ko ba wulakanta ba an wulakanta amma da zaran an ce malam da yake kira sai ga nan take mutum ya fito an gane ko wannan shi ne su roƙo yana ƙasƙantar da mutum gara mutum ya dogara da abinda da Allah ya bashi ya fi alkhairi da ya roƙi wani na'am kana abu bakarin ya uwa hakiman li yu'tiyahu al ya kasance abubakar radiyallahu anhu yana kiran hakim bin hizam radiyallahu anhu dan ya bashi ainihin kyauta fa ya ba ayyaku Bala minhu shay'a sai shi wannan hakim ne sai ya iya da amshi komai shi wannan atsa din yakan ɗauki albashi albashi daga dukiyan gwamnati baitul mali kuma yakan ɗauki kyauta to abubakar yakan kira a abin hakim din dan ya bashi shin za mu dauka ya bashi albashin shi ko ya bashi kyauta to albashi kuma zai iya zai amshi albashin shi albashin shi aikumin shi ne ko sai mu ce yana kiran shi dan ya bashi kyauta daga dukiyan baitul mali irin a ce kai din nan ka taɓa ba da gudunmawa ga ainihin gwamnati sai wani lokaci kawai gwamnati ta ɗibi kuɗi ta baka kyauta to abubakar radiyallahu anhu yana kiran shi dan ya ba shi kyauta dan ya karɓi kyautansa na'am ba aba ya yaqbala minhu shay'a sai shi wannan hakim din zai iya da ya amshi komai daga ciki thumma inna umara da'ahu liyuqiyahu faya aba ya yaqbala sannan zamanin umar lokacin da umar yake khalifa sai umar kuma shi ma ya gayyace shi don a bashi wani abu na kyauta ko mu ce a bashi wani abu na albashin shi wato ma'ana irin grant da hukuma ke bayarwa an gane a ce irin kudin nan irin sojojin nan da suka bada gudunmawa a ce kawai hukuma ta ciro kuɗi ta ce a basu kyauta sai ya iya da ya karba a ah, faƙola ya ma'asharar musulmi sai Umar radiyallahu anhu sai ce ya ku taron musulmi inni a'ridu alayhi haqqahu alladhi qasama Allahu la lalle ni na bujiro mai da haƙƙinsa wanda Allah ya raba ya bashi wannan haƙƙi nashi ne ba roƙa yayi ba daga cikin dukiyan gwamnati ne aka ce saboda gudunmu wanda suke ba musulunci bari a bashi wani abu an gane ku da na bashi yaƙi amsa min hadha alfai daga cikin wannan baitul mal wannan ganima din fai'u ko hmm. kowa ya san bambanci tsakanin ganima da fai shi shi ganima sai an koma tsakanin musulmi da kafirai in an rinjaye su ake samun ganima shi kuma fai'u idan kafirai suka gudu wato sun ji tsoron musulmi suka bar dukiyoyinsu sai zama to an kwashi dukiyan ba tare da an koma ba to wannan shine fai'u an gane wannan ko to saboda haka idan an samu wannan fai'u din to akan duba mutanen da suka fara gudunmawa ila wanda ya halarci yakin badar wanda ya halarci yakin udu to sai a dan ɗibon dukiya sai a dan rarraba musu saboda gudunmawa da suka ba addinin musulunci wancan lokacin kenan musulunci shi ya karanta da irin wayannan an gane sojojin da suka daɗe suna ba da gudunmawa a ringa ba su pension da gratuity an samu wannan ne daga musulunci wannan maganan fensho da maganan gratuity tun a musulunci an san da wannan an gane mutumin da ya daɗe yana ba da gudunmawa ga abu idan lokaci ya yi wanda ɗan itace ya nuna ga 'ya'yan itace nan sosai wanda sai dai a tsinka a lokacin nan sai a saka mishi saboda gudunmawan da ya bayar an fahimci wannan ko to saboda haka to irin wannan ne ba ake bashi ba wai roƙa yayi ba ba wai sadaka bane to amma shi zai ya daya amsa shi ya sanya wannan daga cikin roƙo da ya riga ya alƙawarin cewa ba zai taɓa roƙon wani ba har ya bar duniya to shi gaskiya kuma ya ce ba zai taɓa tauye kowa ba to yana ganin in yayi wannan ya tauye gwamnati ba zai amsa ba eh? ah, fa ya ba ai ya khuza sai ya iya yadda amsa kaga in shi ne ma hatta irin scholarship din ba zai amsa ba amma haramun ne ba haramun ba ne. shi dai kawai ya sanya ma shi ne an gane idan gwamnati ta ba mutum scholarship ko gwamnati tana baka pension din da gratuity ai dama ka cancanci abun ba laifi ba ne mutum ya amsa haƙƙin ka ne ma ka amsa kamar shi wannan ya sanya shi ba zai amsa ba na'am falam yarza hakimun ahadan minan nas hakim bin hizam radiyallahu anhu tun daga lokacin nan tun daga zamanin manzon Allah har ya bar duniya bai taba toye wani mutum ba kuma alƙawarin sai da ya cika baya yarda ya tauye ka in ba shi da kuɗi sai dai ya haƙura ya kwana da yunwa ba zai roƙa ba an gane ku na'am Ba da nabi sallallahu alaihi wa sallam bayan annabi hatta tuwfiya rahimahullah eh har Allah ya dauki ransa tunda annabi ya masa wannan wasiya din shikenan bai ƙara yadda ya toye wani mutum ba. Hmm? Na’am. Haddasa na Bishir bin Muhammadin Saktiyani. Abbarana Abdullah. أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzan Allah tsira da aminci Allah tsara tabbata a gare shi yana cewa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati kowanne daga cikin ku makiyayi ne kuma za a tambaye shi abin da aka shi ciwo wato kai din nan Allah zai tambaye ka ne iyakacin abin da ya baka kiwo ba abin da ya ba wani kiwo ba gane wannan idan mutum ya fahimci wannan fikihu zai huta kuma ya hutar da mutane hmm? malamin addini makiyayi ne an bashi kiwon me ya ka bashi kiwo hmm? an bashi kiwon menene an bashi kiwon ɗaliban da yake wa nasiha ko idan har ya ɓoye bai musu nasiha bai gaya musu gaskiya bai karantar da addini yadda ya kamata ba ya ci amana an gano wannan to iyakacin nan Allah zai tambaye shi to idan ya zamanto yana malami sai ya shiga gonan shugabanni ya ce daga yau a wannan masallacin in kun ji labari wani ya yi saka ku kamo zan yanke mai hannu shin wannan yana daga cikin nauyin da Allah ya ɗaura mishi tun da dai shugabannin Najeriya ba sa yanke hukuncin zina da duk wanda ya zina in an kama mazinaci a kamo za mu yanke mai hukunci za mu jefe shi a wannan masallacin ya kyauta kaga ya shiga gonan da ba nashi ba an ce ne kowanne daga cikin ku makiyayi ne wa mas'ulun an rayyati kowa za a tambaye shi ne abin da aka ba shi kiwo a gani kai malami an ce na malam eh, baya wuce mai amin shi malam nashi yi nasiha ya gaya wa mutane gaskiya idan an kawo mai gawa ne ya yi zina sai ce a damka ma hukuma yanzu aikin hukuma ne su tsayar da haddi idan an kai ma hukuma gwamna ne ko shugaban ƙasa sai ya zamanto ya ki tsayar da haddi sai ya aikata sabanin abin da ƙur'ani ya zo da shi to wannan gwamna Allah sai ya tambaye shi gobe kiyama an gane wannan ko an kamo dan bid'a yana zagin Allah an kai ma gwamna sai gwamna ya ce shi ba ruwan shi da addini ko ya ce wannan ƙasa an ba da dama kowa ya abin da ya ga dama a'a kana shugabanci kana uba na al'umma kana kana da ƴaƴa da yawa sai ka ce ƴaƴanka kowa ya abin da ya ga dama anya kai mai tarbiyya ne kun fahimce ni ai to yanzu gwamna za a tambaye shi talakawansa ka tsaye musu da haddi a'a ka hana zinace zinace da shaye shayen giya ko kai ne kake taimakawa ake yi ina fatan gane wannan to duk irin abubuwan da suke haramun wanda shugaba zai iya amfani da karfin mulkin sa ya hana bai hana ba za a tambaye shi gobe kiyama kai malami kai wa'azi ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku daina luwadi a daina zinace zinace a daina shaye-shayen giya ga bokaye sun yawa a ji tsoron Allah a daina bokanci kafirci ne kai nasiha da zaran kayi ai gwamna yana jin nasiha ko shugaban kasa yana jigo to gobe kiyama Allah zai ce da malamin nan yayi nasiha kana ji sai Allah ina zai ce ina ji to shin ka zartar da da hukuncin Allah gare su yace wallahi tsari ne na demokrasi wallahi kaza kaza okay to akan shi kai ka san cewa daidai ne kun gane wannan ai Allah zai tambaye shi akan abin da yake zartarwa ne shugaban kun gane wannan ko yanzu kai din nan a matsayinka na gama garin mutane sai ka ga wata yarinya ta sanya wando tsatsi ta ce ke baiwa Allah ji tsona Allah ka gyara ta ce mai ruwanka ke to wallahi sai na tsaye miki da hukuncin Allah sai ka kama ta kai mata hukunci an gane wannan kayi daidai shin gobe kiyama Allah zai tambaye ka kan wannan a kowane mutum ana bukata ya tsaya wurin da Allah ya tsaye da shi an gane idan ka tsaya daidai inda ka tsaya kuma kai wannan haƙƙin da Allah ya dora ma ka tsaya ka kiyaye shi gobe kiyama shi Allah zai tambaye kuma ka fita an gane babu ruwanka da cewa mun yi nasiha mun yi nasiha shugabannin sun izartarwa to yanzu tunda sun izartarwa yanzu wasu kai wa laifi to ba su da Allah da ya halice su Allah zai hukunta hukunci ba kai ba an gane to fahimtar irin wayannan abubuwa suke maganin fitintunu amma rashin fahimtar su ke kawo abubuwa da yawa suke lalacewa a duniya ga baki ɗaya an gane sai wani ya ɗauko aikin da bai shafe shi ba ya mai da shi na shi Thank hmm? you. a shi liman an ba shi an ba shi haƙƙi ne na kulawa da ya tsalla da mutane ya yi musu kaza ya musu kaza abubuwan da aka ba shi haƙƙi in bai kiyaye ba gaskiya ya laifi da yin wa'azi ma ga mutane in sai kuskure yana gani da shi koyo ba ya laifi kwarai da gaske shi za a tambaya an gane ko Allah shi taimake mu na'am ah, wal imamu ra'in wa mas'ulun an wato shi kuma imam shugaba makiyayi ne kuma za a tambaye shi game da talakawansa shin ya musu adalci a wajen shugabanci ko ya zalunce su sannan kuma ya zartar musu da hukuncin Allah ko kuma ya ya musu hukunci ne da abin da bai dace ba duk za a tambaye shi والرجل راع والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته eh, kaga idan mutum ya san haka zai zai nemi shugabanci har ya manna bauta, in ka san cewa lalle duk duk talakawan misali yanzu in ka nemi shugabancin Kaduna duk talakawan Kaduna suna kanta kaga wannan yayin mutum ya firgita kawai kama wani ma wani ma yake don Allah ku zaɓe ni har ma da sabulai da wasu abubuwa da magiya na rarraba wa mutane ina ta gane wannan saboda rashin sanin haɗarin da ke cikin shugabanci wanda ya san hadarin shugabanci gudu yake ba nema yake ba eh na'am ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyati sannan shi kuma mutum namiji mai kiwo ne ga ainihin wa ra'in fi ra'in fi ahli shi mai kiwo ne fi ahlihi ga iyalansa wa mas'ulun an ra'iyati kuma za a tambaye shi abinda aka ba shi kiwo shi ma za a tambaye mutum game da matan shi da 'ya'yan shi Hmm? ba matan wasu da 'ya'yan wasu ba kada ya ce zai shiga gonan wani yauwa abin da ya shafi 'ya'yanka sun za a tambaye ka 'ya'yan wani sai dai ka taimaka ka taimaka misali kamar akwai wani bawan Allah wanda ya taɓa kawo yaransa zuwa makaranta wato sai kuma ya kawo wato abokan yaransa sai kawo su makarantar aka ce me yasa ka biya mu wa'annan yace saboda abokan yara na ne idan har na biya ma yaro na ban biya ma abokin ba kuma baban yaron shi abokin nawa abokin yara na baban bai damu fi yi karatu ba amma kuma haka suke da yaro na idan har na biya ma yaro na kai ban biya ma shi abokin yaron ba to yaro na ba zai karatun ba shi yasa sai na biya musu haka biya musu da ya taimaka yaron shi ya karatu kuma zai samu lada kan wannan ko to mutumin yana da hikima ya fahimci akwai alaka mai karfi tsakanin yaron shi da wancan idan har ya biya ma yaron shi kudin makarantar boko da islamiyya ya bar wancan to da sauran rana aka ba to amma ba wai dole bane ka biya ma wancan din kai Allah zai tambaye ka ne kan iyalanka iyalan wani ka taimaka ne fi sabilillah kuma ana son hakan ko yawwa sai to ai alheri ne wannan niyya ne da kyau kada a halaka mai da yara ba alheri bane aha alheri ne na'am والمرأة في بيت زوج في بيت زوجها راعية mace a gidan mijinta makiyaya ce mai kiwo ce ah, wa mas'ulatun an ra'iyatiha kuma za a tambaye ta abin da aka ba ta kiwo ita ma wal ana tambayan mace ce ita mace ana ba ta kiwo ne kan me gidan gidan mijinta a kula ta kula da da ainihin kulawa da tarbiyyar yara miji baya nan maganan dafa abinci maganan kulawa da tsaftan gida da sauransu duk za a tambayi mace wannan shine hujja masu ganin cewa mace ita ce take da alhakin tsaftan gida dole ne ita ke da alhakin ainihin dafa abinci ga ainihin yara da kuma namiji dole ne hujjar masu ganin haka dan akwai sabanin malamai a kai akwai masu ganin ai kawai ita mace alaƙa da mace kawai shine saduwa da ka auri mace babu abin da ya wajaba da ma sai dai saduwa kawai in kayan ta yi da ci ka kwashe ka kai ko ka wanke mata ko ka kai da za a yi wanki da guga sa'annan kuma kai za ka yi mata girki kai za ka dafa abinci ka kawo ta shi. an gane wannan ba wai ita ta yi ma girki ba kawai alaƙa ka da mace shirin saduwa to akwai wannan wannan shine abin da mazhaban malikiya suka gino akai za ku ji wani na cewa mata suna muku suna muku girki ai ba dole bane su yi muku girki ba dole bane su yi kaza to shine wasu malamai ce to in haka ne kuwa ai namiji ya zama shine bawa kenan namiji bai zama mai gida ba a mutumin da shi zai yi wanki ya yi guga ya dafa abinci ta ce ina fajira mai gida har yanzu baka gama gama gama girkin bane an gano wannan to yanzu wane ne mai gida a gidan ita ce kawai wai sai suka ce to in kuma an ce wai haƙƙin mace kawai shine saduwa in in ba ta yarda da namiji ta ba shine ta yi laifi an gano wannan in an faɗi haka to ai da namiji da mace gaba ɗaya dukkan suna buƙatar saduwa an gane ita kanta mace idan ta nemi namiji namiji ya kiyarta tana iya kai shi kotu ko har ma za a iya raba aure akan wannan shi duk bangarorin guda biyu suna fa'idantuwa da wannan ba wai namiji kaɗai ke buƙatar saduwa ba ita tana buƙatar saduwa to me aiki mace a gidan kenan shi namiji ya fita waje ya je ya wahala ya nemo abinci ya nemo komai da komai da za a yi rayuwa da shi amma ya kawo abinci ta ce wallahi ba ka girka ba dama ina jira ka dawo ko sai ka girki Eh? ai shine ina jin wani bawan Allah yana cewa to wallahi in haka ne kuwa wallahi in dai ni ne mai girki to wallahi sai na dawo daga aiki zan zo masa girki sai na gama fira na a waje wallahi sha biyun dare zan dawo ta jira ni kako in ta jira eh, in ta jira ta ga ta jira sati ɗaya ta ga ta ga ta ga labaita za ta buƙaci wata rana kawo kuɗin ce ba ne ko ce kuɗin kuma ai ina son taimaka masa ne a ringa ce bane ringa yi girki to zance na gaskiya wato ba haƙƙin namiji bane ya dafa wa mace abinci ko ya rage mata wanki da guga ko abin da ya kama da wannan ba shi a'a Allah ya riga ya raba aiki shi miji zai wahala a waje mace kuma ta wahala a cikin gida an gano wannan ko sai dai abubuwan da yake akwai wahala a ciki wanda ya fi ƙarfin mace sai miji ya ɗauke mata ya taimaka ya ɗauki misali in ‘ya'ya suka yi yawa wanke kayan shi da kayan yaran da menene da aikace-aikacen gida zai mata yawa to anan sai miji ya taimaka ya ɗauke wannan saboda ya rage mata wahala an gane wannan ko to matsala ne kai lafiya shin namiji ne ya kamata ya ɗauki nauyin komai kawai alaƙa ita mace naka kawai saduwa ne ko kuma saɓanin haka ne akwai wannan manganu na malamai amma abin da ya farin jayi ne wanda na faɗa ɗin an gane shi yasa kamar ina jin kamar al'adun kamar al'adun laraba wasu larabawan haka suke in mace na jin masu rai kama sai ya kai ta hotel sai ko kuma ya je ta ce mai za ta shi kaza sai je ya siyo ya siyo shinkafa da mafi ya kawo mata ba za ta yi mishi girki ba <laughs> ko kuma ya ɗauke ta ya kai ta hotel ɗin su zauna ɗin a ci abinci tare ko ma gida shi kenan an gama da ranar sai kuma a shigari. an gane to wannan gaskiya kuskure ne mai girman gaske ba ba haka bane dan Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa maza su ce shugabancin mata ta yaya ake shugabanci shugaba shi ne zamanto bawa ta kowane bangare gaba daya haka shugabanci kenan Hmm? to wannan shine ah, wa mas'ulatun an ra'iyatiha so da ita mace za a tambaye ta abin da aka bata kiwo kun ga an bata kiwon gidanta ne a fahimci wannan in tana yin aikin waje sai aikin waje ya dauke ya dauke ainihin nauyin ta na gida ba ta kulawa da yara sosai tarbiyyar yara ya samu matsala saboda tana samun abinci tana neman abinci yaya gobe kiyama Allah zai kyale ta me yasa yaran ki suka lalace ce ya Allah wallahi na fita ne ina neman abinci ce to wannan shine abin da na saki an ce wal mar'atu ra'iyatu fi baiti zawjiha haka ce an gane wannan ko wancan aiki kare kare hana wannan in dai aikin zai hana tarbiyyar yaya akwai irin mutumin da zai auri mace an gane in tafi fita safe baya ganin ta wajen sha dan dare sai ya to shi ne ra'in fi banki kuma namiji ne zai nuna kulawa da yara har ta dawo ya musu girki ya musu kaza ya kula da yara in sun yi kashi ya wanke musu wani lokaci ma har ya goya yaro a baya ya sa majanyi hmm? to irin wannan yana faruwa wani namiji sai ce shi gaskiya ya gaji da wannan auren amma tunda haka ne shi zai auro wata wanda za ta zauna mai a gida na san wannan wanda ya irin wannan abin ita matan irin likitan nan ne ba ta zama a gida to abin ya ishe shi kuma yana da kuɗi sai ce mata ta zauna ta ce ita gaskiya ba ta zama a gida ba saboda tana tana fara gudunmawa ga al'umma wannan gudunmawa da take bayarwa menene shi fardu kifaya gidanta ba to sai mutum ya bar fardu kifaya sai ya bar fardu ainihi yana fardu kifaya an gano wannan ko to sai ya ce mata ta bar wannan aikin zai ringa biyan ta albashin ta ce yana wala ba ta yadda ba to shi ne zai ce to zai auro mace wata za ta zauna mai a gida kuma zai ɗauki noyinta da komai ta ce ta kuma haka aka yi yana da wata mace tana fita tana waje kaza kaza amma akwai wata wanda kawai in ta haifi yara tana tsaya da kula da yaran ta yi komai da komai mi'a fil mi'a shi kuma zai biya ta albashi akan wannan an gani kuma haka ake yanzu a gidan akwai mai albashi akwai wani batar da albashi akwai mai albashi a wajen mijinta akwai mai albashi wajen gwamnati na'am wal khadimu fi mali sayyidihi ra'in yau amma kuma idan mutum baya iya daukar nauyin gidansa ne kuma dole ne ya bata ta yi sanin kowanda wanda zai auri mace baya iya yin komai da ta mutu da yunwa gara ta fita ta yi ta nemo an gano wannan akwai masu ganin za a iya raba auren akwai abu hanifa na ganin ba inda inda dama lokacin farko yana ɗaukar nauyi daga baya ya daina ba magana raba aure kawai faman kudira alaihi rizquhu falyutik bima atahu Allah duk wanda Allah ya kuntata mai arzikin sa ya ciyar daga abin da Allah ya bashi yanzu bai da shi sai ya ciyar daga abin da Allah ya bashi la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah baya tilasta samu wata rai sai abin da ya bata to tunda da yayi kokari yanzu bashi da shi to ya ciyar daga abin da Allah ya bashi ita kuma ta yi kokari ta nemo an gane sai ta kiyaye dokoki na musulunci a wajen nemowan in za ta fita ta sanya hijabi na musulunci daga sama har ƙasa ta kiyaye dokokin Allah sannan ba magana yawan fira da maza da wasa da dariya da waye da waye yanda yanda yanzu ake yi hmm? ta ke zama to aikin ce yi kuma aikin ake yi da sauran su haka nan to in ta kiyaye wannan doka ta ji tsoron Allah ba ta kauce hanya cikin wannan al'amari masha Allah wannan shine na'am wal khadimu fi mali sayyidihi ra'in shi kuma boyi boyi dangane da dukiyar shugabansa shi kuma makiyayi ne wa mas'ulun an ra'iyati kuma za a tambaye shi abin da aka bashi kiwo din in ya rike amana to in bai rike amana ba haka nan ma'aikacin gwamnati ana kiran shi public ana kiran shi public servant servant ne shi bawa ne shi to idan har an bashi aiki sai je yana yana ɗiban wani dukiya wanda ba a bashi ba to shi ma ya shiga cikin wannan gobe kiyama Allah zai tambaye shi duk wannan abin da ya yi na mundahana an gane sama da albashin shi yake ɗiba idan ka zo ka hana shi kuma ya ɗauke ka abokin gaban shi wa iyaz billah qala wa hasibtu an qad qala war rajulu ra'in fi mali abi yace ina tsammani ya ce shi ma mutum ra'in ne fi mali abi wato makiyayi ne ga dukiyan babansa idan mahaifinka ya baka amanan kulawa da dukiyansa to ka tsaya ka kula da dukiyan abu amana kar ka ci amanansa na'am kamar yadda aka saba neman taimako a wannan masallaci mai albarka yan uwa za su zaga don neman taimako din a taimaka fi sabilillah na'am tambaya alaikum salam mai shafi marayu eh da ce idan ba kula da marayu ba gaba ɗaya Allah zai kama mu akan hakin su Eh. Marayu anguwa ga wannan maganin daidai ne ba akwai kuskure idan ba su da mai taimakon su ya zama a ah, haƙƙi na mujtama kula da su a gani wannan dole ne misali idan tun da ba su da mai kulawa ma suna da iyayen su da zama aiki ba yana maganar marayu idan ainihin yara sun zama to marayu kuma ba su da masu kulawa da su wai shin haƙƙi ne na ainihin musulmin wannan unguwa su kula da yaran ko kuwa haƙƙi ne nasu ya zama dole ne tunda marayun ba su da masu kulawa da su ya zama wajibi su musulmi su kula da su in ba su kula da su ba Allah zai tambaye su gobe kiyama إيه نعم مالا بالله تمام الحمد إيه ya dangace da ra'ayinsa in yana ganin shi ba zai iya zama da irin ta ba shi ke da ya kuma da ba ne ba shi da ne shi ne kai eh sai ba dogara wai abin da yake nufi irin inkarin nan ga shugabanni a kan mumbari shi ya kama sunan shugaba ya ce shugaba wani azalimi ne abin da ya yi zalunci ne allah zai kama shi kaza kaza da sauransu to an ce babu kyau to idan kai ma wani magana sai ce to ai malam wani na yi ai ba malam wani shine hujja ba hujja shine alkitabu wa sunna ala fahmi salafus salih idan malam wani yayi mai hujjansa sa an shi da hujja to kaga in ka bi shi kayi makauniyar biyayya kenan wa iyazillah hmm. wa alaikum salam na Eh, amma ka san irin nasu ba na da na da na da tsafta irin namu suna tsarkashin kashe hotel da ba za a ga irin wajen mutanen banza ba su hotel ne mai tsafta amma na mu za ga masu da za ka sata cikin mutanen banza ne ga karuwai ga waye-waye da an cakuɗa waje a gani ba ɗaya ba ne na in dai akwai tsabta babu wani abin da ya saba ma shari'a babu laifi sai zai yi shugabanni masu ba ma shi na uzuri shi san abin da zai yawo Allah shi Allah zai tambaya shi mai mulki shi shi ya san abin da zai yawo Allah da zai da ya sa yi ba a gari to ba za mu iya sanin uzurin shi ba ila yana da uzuri ya boye ba za mu zo mu arba kishi mu ci mai albasa mu ce bai da uzuri ba la ko ya a gaban Allah zai ba da amsa ga uzurin shi shikenan kalas in yana da uzuri ya tsira ba shi da uzuri shi kenan eh dangane da ana ji ba eh ya gwargwadon gaskiya eh now kamga eh, eh, dangane da karfin mutum wajen sadaka eh ya zo ya tambaye manzo Allah abinci sai wa zai dauke nauyin shi manzo Allah ya tambaye sa wa zai dauke nauyin shi zai ce ko shi wani ya ce shi ne saboda shi gida shi ma ya je ba abinci eh mutum matan shi bai bin wani dubara shi ke na abinci na za a ci wanda yake su aka zama aka ba bakon yanzu wannan ma'aruf ke ne sai eh, ana kiran wannan al'isar al'isar shine wato mutum yana da abincin da ba zai ishe shi ba an gane ku ba dole bane ya baka amma kuma sai ya baka din shi ya hakura ya kwana da yunwa wannan wato ya fifita wani akan kanshi ya samu lada mai yawa shine wanda Allah yake magana a cikin alkur'ani wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa an gane ya yadda ya kwana da yunwa wasu su koshi wannan ba karamin daraja bane ba karamin lada bane mutum ki dashi a wajen Allah subhanahu wataala a gane ku eh insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk